ga labaran duniya. A yau sashen Hausa na Radio France International ke bikin cika shekaru sha bakwai da kafuwa. A wani taro da suka gudanar a Kadunar Najeriya jagororin Arewa sun koka kan ta'azzarar matsalar tsaro da taɓarɓarewar ababen more rayuwa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da jagororin Hamas sun mayar da martani akan umarnin damke su da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar. To ga labaran daki-daki. Sashen Hausa na Radio France International na bikin cika shekaru goma sha bakwai da kafuwa. Biki ne gagarumi wanda aka saba gudanar da shi bayan ɗaukar lokaci, kuma bikin na bana zai hada da manyan mutane da sarakunan Hausawa na jihar Legas. Rukayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labari. An dai fara watsa shirye-shiryen tashar Arafai ne a ranar 21 ga watan Mayun 2007 kuma daga wancan lokaci zuwa yanzu kafar yada labaran ta samu gagarumin ci gaban da suka hadar da inganta labarai da rahotanni da shirye-shirye har ma da ƙara faɗaɗa fannin mu na yanar gizo wato kallon labaran mu kai tsaye a kafar Facebook. Babban editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya yi waiwayen baya game da yadda tashar ta faro har zuwa yanzu. To daga ranar 21 ga watan watan Mayu na shekara 2007 da aka bude sashen Hausa na Radio France International da ma'aikata bakwai yau muna da ma'aikata sama da talatin. Banda waɗanda muka yi rashin su irin su Nasiruddin Muhammad Garba Aliyu Zaria da Muhammad Salisu Hamisu. Kuma duk wata tasha da take tunƙaho da harshen Hausa a duniya idan kika je zaki samu ma'aikatan sashen hausa na arafai ko da yake jawabi sabon shugaban tashar arafai joe Peni ya yi wa masu sauraro albishir game da sabbin tsare-tsaren tashar sabbin matakan da za mu dauka nan gaba da inganta ayyukanmu shine karfafa kafofinmu na sada zumunta ma'ana za mu karfafa kasancewar ma a duniyar yanar gizo kamar facebook youtube instagram kuma nan ba da jimawa ba za mu bude kafofin WhatsApp da TikTok. Za mu kara karfafa ma'aikatanmu ta yada za su ingata shirye-shiryen da muka kawo muku musamman a bidiyo a wannan lokaci. Bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da ma'aikatan tashar ke ban kwana da shugabar su Sufi Biyon wadda ta shafe kusan shekaru uku tana jagorantar tashar kuma ta samar da gagarumin ci gaba a ƙarƙashin ta. Rukayya Abba Kabara, Lagos, Arfai Hausa. Gamayar kungiyoyin kwadugo a Najeriya ta amince ta halarci tattaunawar kwamitin shat mafi karancin albashin ma'aikata a kasar da da ta shirya wanda za ta gudana a wannan talata. Mataimakin shugaban wannan gamayyar Mr. Etim Okonde ne ya bayyana haka jiya Litinin a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. kungiyar kwadago ta tuc sun fice daga zauren tattaunawar a baya-bayan nan biyo bayan ta yin naira dubu arba'in da takwas a matsayin mafi karancin albashi da gwamnatin kasar ta yi a najeriya babbar kotu da ke zamanta abuja ta sake yin fatali da sabuwar bukatar beli da jagoran kungiyar 'yan awaren biafra masu neman kasar eh, watan kabilar ibo nnamdi kanu ya mika kanu wanda yake jagorancin gangamin ballewa daga najeriya domin kafa kasar biafra yana fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da cin amanar kasa a gaban kotun da binta inyaku ke shari'a a yayin yanke hukuncin inyaku ta ce ba za ta iya ɗaukar kasadar da ba da belin shi shugaban na ipob ba saboda ya taba tserewa akan haka a baya fitattun mutane da suka hada da 'yan majalisun tarayya gwamnoni da sauran magoya bayan jam'iyyar apc daga jihohin arewa maso yammacin najeriya sun gudanar da taro a garin kaduna domin tattaunawa dangane da batutuwa da dama da suka shafi yankin gwamnan jihar kaduna mai masaukin baki malam ubasani ya bayyana dalilan kiran wannan taro arewa maso yamma ita tafi kowane bangare na ƙasar nan yawa al'umma duk wani mai mukami tun daga kan spika da kowa ya zo wannan wuri muna tattauna ne mu ga za mu ga kawo ci gaban wannan bare ta mu kuma kamar da ka sani akwai abubuwa da dama da muka sa a gaba wajibi ne mu tsaya tsayin daka a matsayin na shugabanni mu ga cewa mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗe domin mu duba mu game matsalolinmu da mu je mu tsaya mu shugaban ƙasa mu ga cewa duk da ana mana a ƙara yi mana kaga alin misali a yau a bayanin da na yi na nuna jin daɗi na da 'yan majalisarmu na dattawa da na wakilai da suka ɗauko maganar northwest development commission wato a mana commission mu ma wanda za a taimaka ma ita wannan arewa maso yamma kamar yadda akwai shi a northeast sannan kuma akwai shi a south south to muna ganin ba wata bangare na ƙasar nan yanzu take buƙatan taimako da tallafi irin arewa maso yamma watan gwamnan jihar kaduna malam ubasani kenan wata kotu a mali ta yanke wa wani fitaccen malamin jami'a hukuncin daurin shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta same shi da laifin sukar gwamnatin mulkin sojin kasar kamar yadda lauyansa ya bayyana da yake bayani a game da hukuncin da aka wa Etienne Fakaba Sisoko a wani sakon bidiyo da ya kara da shafukan sada zumunta lauyansa Ibrahim Maruf Sako ya ce lallai zai ɗaukaka ƙara. Farfesa Sisoko masanin tattalin arziki ne a jami'ar Bamako kuma shine mutumin da aka garkame a baya-bayan nan sakamakon sukar gwamnatin soji da ta karɓe mulki a shekarar 2020. rukunin farko na mahajjatan shekarar 2024 za su tashi daga jamhuriyar nijar a ranar 22 ga wannan wata na mayu to sai dai kamfanin da aka baiwa kwangilar kwasar mahajjatan ya gasa samar da jiragen da za su gudanar da wannan aiki alhaji hassan mani mai kamfanin jigilar mahajjata na excellence ya bayyana mana halin da ake ciki na farko dai abin da muke so duka magana ne, da kai da ka tambaye ni da ni da ke magana masu sauraron mu da duniya gaba ɗaya shi ne aikin hajji aikin Allah ne ba aikin wani bane ba eh ƙasa kamar Niger a ce ma'ajata za su tahiya kingin kwana biyu kuma a ce akwai matsala wadda mu ba mu san da ita ba sai dai mun yi ana cece ku cece masa abin da bai tantance ba a cece ku cece kaga abin bai daɗi ba lalle tabbas hakikan ashirin da biyu ga wannan wata in ce maka banda gobe insha Allah rabbi jirgin harko yana tashi kuma jirgin wanda zai tashi bi izinin Allah ta'ala zai tashi eh, a karfe bakwai na safe. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. shugaban kenya william ruto yana ziyarar kwanaki hudu a kasar amurka irin ta farko da wani shugaban kenya ya kai kasar a cikin shekaru ashirin a yayin ziyarar ruto zai gana da takwaransa na amurka joe biden inda ake sa ran su duba batun rikicin haiti da kuma karfafa dangantakar kasuwanci a tsakanin kasashen biyu baya ga kasancewar ziyarar farko da wani shugaban kenya ya kai amurka a cikin shekaru ashirin ita ce ta farko da wani jagoran afirka ya kai kasar tun bayan shekarar 2018 watan 2008 kotun koli afirka ta kudu ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar wanda tuhume-tuhumen rashawa suka masa da baibayi jacob zuma bai cancanci tsayawa takara a zaben 'yan majalisar dokoki a mako mai zuwa ba Eh, 'yan majalisar dokoki a watan wannan hukunci zai yi harzika magoya bayan zuma tare da janyo fargabar yiwuwar tashin hankali a gabanin zaɓe na 29 ga watan mayu wanda shine mafi yawan 'yan takara tun baya shekarar 1994 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Babban mai gabatar da kara a kotun hukunta manyan laifuka na duniya Karim Khan ya nemi izinin kotun kan bayar da sammacin kamo Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan tsaronsa Yoav Galan da kuma wasu shugabannin Hamas uku bisa zarginsu da hannu wajen aikata laifukan yaƙi a Gaza daga takwas ga watan Oktoban bara zuwa yanzu. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana rahoto a kai. tuni dai jami'an gwamnatin isra'ila da na hamas suka caccaki shirin na kotun icc wanda kungiyar ta bayyana a matsayin daidaita azzalumai da kuma waɗanda aka zalunta ta hanyar neman kama jagororinta ba tare da hujja ta doka ba dangane da neman kama na Netanyahu kuwa Hamas ɗin ta bayyana cewar an yi jinkiri matuƙa wajen ɗaukar wannan mataki la'akari da tsawon lokacin da aka shafe Isra'ila na barin wuta a zirin Gaza. Hamas ta kuma buƙaci gaggauta janye dukkanin umarnin kama jagororinta da ke fafutukar 'yanta yankin Falasɗinu. A nata ɓangaren bayan yin Allah wadai da matsayin kotun duniyar ta ICC, ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz bayyana matakin neman sammacin kama Yahu ya yi a matsayin abin kunya tare da bayyana shi a matsayin cin fuska ga waɗanda harin mayakan Hamas ya ritsa da su a ranar 7 ga watan Oktoba. Jagoran 'yan adawa Isra'ila Yar lafid kuwa cewa ya yi babu abin da ke bata masa rai irin yadda kotun duniyar ta icc ta daidaita firaminista benjamin netanyahu da jagoran hamas yahya sinwar a gaida nura ado suleiman To kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta zargi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan tsaron sa tare da shugabannin Hamas da aikata laifukan yaƙi. wannan mataki ya haifar da cece kuce sakamakon irin asarar rayukan da ake ci gaba da yi a gaza da gabar yamma da kogin jordan da kuma rafa dangane da tasirin matsayin kotun da kuma abin da zai yi eh, ibrahim watan bashir ibrahim idris ya tattauna da farfesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna kuma ga yadda zantawarsu ta gudana to farfesa tukur eh, abdulkadir da farko ya ka kalli wannan shela ta icc Eh, wannan abu kusan za a ce bai zo da ban mamaki ba don aka yi la'akari da abin da ke gudana a zirin gaza da irin kisan kiyashi da ake wa falasinawa wani al'amari ne wanda gaskiya tun bayan yakin duniya na biyu ko da rigimar da aka yi a tsohuwar tarayyar yugoslavia da abubuwan da ya faru a bosnia herzegovina wanda har ya kai ga kungiyar tsaro ta NATO ta jagoranci kaiwa sabiyawa hari kisan gilla din bai kai irin kisan da ake a yanzu ba soja ne na mamaya ya afka waɗanda suke zaune a ƙasarsu wanda dokokin duniya duk sun amince da duk falastinin da ke zaune a falastinu ko a zirin gaza ko a gabashin a yammacin kogin jordan da ko a birnin kudus waɗannan yankuna ne nasu mamaya aka yi masu kuma dokokin duniya duka ba wanda ya amince da mamayar da isra'ila take wa waɗannan yankuna da na ambato mutane sama da dubu talatin da biyar yanzu ake magana an kashe banda dubban da suke cikin gine-gine da ya rufe su wanda da yawa sun zagwanye sun zama kasusuwa banda kaburbura da aka yi ta fitowa da su na ɗaruruwan mutane wanda a gaskiya tun rigimar da aka yi na Rwanda na casa'in da hudu da kuma rigimar da ya biyo baya na tsohuwar tarayyar Yugoslavia gaskiya ba a taɓa samun tashin hankali irin wannan wani yunkuri ne da za a ce na ƙarshe na nuna wa Benjamin Netanyahu da 'yan gani kashe da suke cikin gwamnatinsa cewa duniya ba za ta zura ido a ci gaba da wannan kisan kiyashi ba musamman yanzu da aka aukawa ainihin yankin rafa. Eh, to duk da yake su ma shugabannin Hamas an musu irin wannan zargi ita Isra'ila ta ce bata amince da halarcin kotun ba saboda haka babu yadda za ta yi mata saurare ta. eh gaskiya isra'ila tana iya buɗe baki ta wannan batun domin da bazar amurka take rawa idan yau amurka ta janye goyon bayan da take wa isra'ila yau cikin ƙasa da awa 24 benjamin netanyahu ba za a same shi a mulkin ba domin dama na fuskantar laifuka a cikin ƙasar ma balantana kuma a duniya saboda haka tun da ƙasa amurka ita kanta ba ta amince da wannan kumata ko wannan kotu ba ba abin mamaki ne ba idan ƙasar isra'ila ko kuma benjamin netanyahu ya ce bai amince ba amma dai kalubale ne ga duniya idan har shugaban ƙasa mai ƙarfi kamar ƙasar rasha za a zarge shi kuma a ce ƙasa kamar afirka ta kudu wadda ta kai ƙaran yanzu isra'ila a kotun duniya sakamakon wannan kisan kiyashi za ta nuna ba za ta amince da ya shigo ƙasar ta ba to yana ganin cewa ƙalubale ne ga duniya duniya za ta zira ido ta ga wace ƙasa ce za ta bar benjamin netanyahu da ministan tsaron shi su je a yanzu ba tare da an kama su ko kuma an yi yunkuri na kama su ba duniya ta zura wa amurka ido duniya kuma ta zura ma ainihin yammacin turai ido akan za a yi adalci ko ko za a ci gaba da ɗaure mutanen da suka fito daga afirka ne da kuma mutanen da suka fito daga wasu yankuna wanda ba na yammacin turai ba a wannan kotu kamar yadda ka faɗa amurka na goya wa isra'ila baya kana ga za ta bari har kotun nan ta yi tasiri eh wannan nuni ne da yadda duniya take cike canzawa shekaru uku hudu tsarin siyasar duniya da yadda take canzawa na karni na ɗaya bai kankama kamar yadda ya kankama a yanzu ba a ƙarshe ana iya cewa wannan mataki na ICC wani ci gaba ne ci gaba ne domin akalla a yanzu shugabannin Isra'ila 'yan gani kashe ni za su fahimci